amma saboda an fatan a yi ma mutane adalci a wannan zama a kiyaye lokacin da aka tsara shi yasa dole aka dakatar da shi abin da ya samu ya gabatar Allah ya sa alkhairi kuma ya sa ya amfani mu sai ajanda na gaba mai ta'aliki shine malam Ismail Muhammad Sahabi shi kuma an ba shi lokaci minti 20 Allah ya jagora farko dai a yi haƙuri da ni ni ɗalibi ne kuma da aka ce zan yi ta'aliki musamman da na zo wurin nan na ga duk malamai na ne ga dr kabir asgar ga malam aliyu talas ga malam nura dambo da sauran malamai sai na jima kamar in fasa dan duka malamai na ne tsakani da allah to ku ya haƙuri da irin maganganu da za ku ji dan ina gaban malamai na ne to a gurguje tun da babu lokaci malam umar ya yi bayanai masu tsawo wanda da zan ba da shawara zan ce minti ashirin ina ma ya karasa da farko ya yi maganan social media inda ya fara magana kan intanet intanet din nan america suka fara assasa ta department of defense na ƙasar amerika kamar yadda ya bayani sun assasa ta ne sakamakon kudade da suke kashewa na tura sojojinsu yaƙi bayan yaƙin duniya na biyu suna tura sojojinsu zuwa europe suna tura sojojinsu zuwa asia da afirka da sauran wurare don su samu damar mallakan duniya to irin kuɗin da suke kashewa sai suka ga na sadarwa saboda information is power sai suka lura ya za a yi su samar da wata kafa da za su rage kashe kuɗi kuma duk abin da sojojin su suke a ko'ina a duniya su ya kasance sun sani to wannan department of defense su suka fara kirkiro wannan internet din to a yau kamar yadda babban malamin ke cewa internet baiwar Allah ta zamanto cewa a ƙarƙashin internet aka samu social media mu musulmai misali yanzu a nan anguwar za mu iya creating wani platform namu na kanmu mai amfani da intanet don mu dinga sadar da zumunci mu dinga mu'amala da shi dan a yau duniya ta zamanto duk waɗanda ba su amfani da intanet to kusan kamar mutum ne ke cin abinci ba tare da magi da gishiri ba to malam yayi wannan bayanin yayi bayanin kuma amfani da social media a yau a Najeriya masu Bureau for Statistics sun ce muna da mutum miliyan 88 da suke amfani da intanet a Najeriya kamar yadda ya ce karshen shekarar nan ba mamaki su wuce mutum miliyan 100 facebook kaɗai a najeriya akwai sama da mutum miliyan goma sha takwas wanda wannan su bureau for statistics shekarar da ta wuce 2016 sun ce in aka samu 'yan siyasa da za su iya amfani da social media su yi campaign in kun duba 2015 zaɓe da aka yi waɗanda suka yi zaɓen ƙuri'un da muhammadu buhari ya samu ina jin ba su wuce mutum miliyan goma sha hudu ba to wannan masu ƙididdigan nan suka ce da 'yan siyasa za a samu wanda zai iya kamfen ta social media musamman facebook da sauransu zai iya samun mutanen da ba su ya fito ya kamfen a gari ba za su iya zaben shi in dai sun gamsu da kamfen ɗin da ya musu a social media su kaɗai in suka jefa mai ƙuri'a zai ci zaɓi saboda by 2019 za a iya samun sama da mutum miliyan 30 da suke social media kuma za ka iya kontrolin tunaninsu ta nan malamin maganan tasirin intanet a tarbiyyar al'umma ya kawo gurbatar aƙida akwai addinai da ake haɗa su ta intanet ko in ce social media musamman akwai scientology akwai manyan musulmai a ƙasar nan suna sallah suna azumi suna fitar da zaka suna zuwa aikin haji idan ka shiga yanzu intanet ka sa scientology za ka ga manya-manyan mutane a ƙasar nan har da manyan mutane da suna da sarauta a arewa musulmai ne amma suna memba ne na waɗannan addinai a nan nake cewa shi'a musamman gwamnatin iran ba ƙananan kuɗi suke kashewa ba domin yaɗa da su ta shi'a akwai ahalus sunna da yawa a ƙasashe saboda rashin ilimi na addini sun zama 'yan shi'a sanadiyan social media akwai aƙidu da ake yaɗa wanda ma babu Allah an samu da yawa mutane a arewacin ƙasar nan sun tura 'ya'yansu sun tafi turai saboda mu'amala da social media sun dawo suna gaya ma iyayensu ai maganar musulunci ko maganar Allah ba ta sakamakon social media malamin maganan tozarta ilimi wato a yau yanzu an yi waye an yi neku shekarun baya a kudancin ƙasan nan harkar jarabawa ta zamanto kowa da ya san me nake nufi saboda satar jarabawa da ake musamman wayar da ne ku haddaja sakamakon social media musamman mu a nan arewa ta kai ga idan tun ana sai da naira dubu biyar za ka ba da email address ka ba da su turo account number ka tura a turo maka tambaya da solution makarantu ne da ke iya haɗa kuɗi dubu hamsin dubu sittin dubu ɗari fi haka yanzu sakamakon social media ɗalibai ba su karatu da yawa a nan na san malamai sun san haka musamman waɗanda suke makarantun kuɗi har da na gwamnatin abinda ake kawai saboda da social media ni ba zan yi karatu ba ina da chemistry gobe zan ba da naira dubu ɗaya ko ɗari biyar ma wannan wayar da ta wuce har naira ɗari hudu akwai 'yan kudanci da suka buɗe wani website naira ɗari hudu za ka tura kuɗi za su turo maka tambaya da solution sai ka je kafe kai printin ka naɗe ka shiga da ita jarabawa wannan ba ƙaramin matsala ba ce to social media ta taimaka ma wannan ba ɗan ƙanƙani ba malam ya yi maganan google cewa ya san komi a nan nake ba da shawara su kansu turawa 'ya'yansu da basu kai shekara sha takwas ba ba su yadda suna mu'amala da google akwai google kid na yara ne 'yan firamare da 'yan sakandare waɗanda ba su gama mallakan hankalin kansu ba www.cidil.com duk waɗanda yake so ɗan shi ya fahi ya samu ilimi ya iya bincike da kanshi to kai ya bari ya rika mu'amala da google kamar yadda tura suka yi tsari tun da su suna da tsari 'ya'yansu ƙanana sai suka yi musu tsarin da ko ba za ku shiga google ba saboda babu abin da za ka tambayi google abin da baka taba gani ba zai nuna ma abin da baka taba ji ba zai gaya ma ka ji to yana lalata tarbiyya yana lalata yana haifar da matsaloli sosai a cikin al'umma to sai suka yi tsari google na yara ƙanana wanda zai gyara musu tunani zai ba su ilimi ingantacce zai taimaka musu kwarai malam ya magana akan yada labarai marasa tushe wato duk wanda ya san aikin jarida ko tv ko rediyo akwai abin da ake cewa ma professional ethics baka isa ka ɗauki alƙalamin ka kai rubutu a jarida baka da source ba ka rubuta abin da ka ga dama baka isa ba haka gidan rediyo baka isa ka je ka zauna kai ta faɗin abin da ka ga dama ba ko gidan talabijin to ita harkar social media tana da ƙa'idoji amma mu musamman afirka ba duk abin da ya zo mana ba mu tsayawa nisha ilmance da wanda ya dace da wanda bai dace ba duka za su yi malam ya yi wata magana akwai waɗanda bai dace a basu su social media ba ya kamata duk wanda zai mu'amala da intanet musamman social media kakai girman kai ka je ka samu wanda suka santa ka zauna da waya za ka yi da laptop za ka yi da ipad za ka yi desktop ne ka zauna su kai nuna maka ka'idoji da yadda ake amfani da ita wallahi da yawa al'umma a wasu ana kallon su tsarara ne duk abin da za ka rubuta ka sani miliyoyin mutane na kallo ba waɗanda ka rubuta suka yi maka kwamen ba ne kaɗai a'a duk abin da ka rubuta ba wai iya zariya ba ne ko kaduna ko arewa ko najeriya mutane miliyoyi ko in ce biliyoyi suna kallon abin da ka rubuta wani da ya kalle ka da an cewa ne zai ce kai wannan shirme tun da yake rubuta kaza ko yake kaza bai ma san me yake yi ba to malam ya bada shawara akwai wanda bai dace shi ba duk wanda zai yi to yayi kokari ya je ya koya ya san ka'idojin yadda ake amfani da social media nan domin kar a zo a yi ta ganin ka a baibai malam ya maganar hotuna da ake yadawa mai facebook bai shi kanshi shekara biyu ko uku da ya wuce ya yi taro kan facebook yadda facebook ta ci gaba da aka tambaye shi me kake tunani matsalolin facebook ya ce babban abin da yake al'umma tsoro bature ne da ya hude ma ya ce irin hotunan da suke yadawa akan facebook ya ce nan gaba za su zama musu matsala an samu waɗanda a ƙasashen turawan ma hotunan da suka yada bayan shekara goma ko shekara sha biyar sun shigo takara akwai wanda ya tsaya takarar shugaban ƙasa matasa na san shi kuma ɗaukonan ɗin shi 'yan adawar shi sun tabbatar aka zaɓe zai ci suka shiga suka dinga bincike sai suka gano a kosu hotuna na shi wanda ya da wasu 'yan mata sai aka dinga yaɗa. wannan ita ce sanadiyan da bai ci zaɓen bai faɗi to mai facebook shi ya ba da shawara cewa mutane su hattara da irin hotunan da suke yadawa abin bakin ciki malam yi maganin cewa irin mata za ka ga mata da shiga ta mutunci da hijabi da niƙabi har ƙasa amma wallahi abubuwan da suke sawa kare ba zai ci ba akwai ta social media da ake ce ma badu wato da za ka shiga yanzu badu kai rijista yanzu duk matan da ke garin nan da suke kan bidu za ka ga bayanansu za ka ga hotunan da suke sawa wato ina so in ba da shawara wannan harkar social media ko intanet ba ta da sirri duk abin da za ka yi ko ka gani ko ka kalla da sauransu ba ta da sirri akwai waɗanda kullum suka tashi shiga wuri ta kofa suke shiga akwai wanda ta hundu suke shiga ma'ana abin da nake nufi duk abin da za ka yi a kan intanet akwai waɗanda suna nan suna da sun sa sunanka a wanda su duk abin da kake yi za su gani to ina ba da shawara shasa nake cewa duk wanda zai yaje ya samu wanda ya san te fahimtar da shi ya take domin kakka zo kana abubuwa wanda bai dace ba kai kana tunani kai kadai ne amma al'umma da yawa wasu na kallon duk abin da kake ana kallon ka a baibai ne kawai wannan hotuna ba karamin musiba bane ba karamin fitina bace al'ummar mu akwai social media musamman instagram za ka je ga mace ɗaya ta sa hoto ita kaɗai sama da guda dubu biyu Koma ta aure ce ta yi ɗinki fitat wanda daga ita sai mijinta sai muharramanta ya halatta su ganta za ta yi hotuna tana bayi da tawul za ta yi hotuna ƙazantar hotunan nan ba ƙaramin fitina suka haifar al'umma ba mutane da yawa na san malamai sun sani an sha kawo musu ƙara wani hoton zai gani ba abin da ya dame shi wai mata aure ce wallahi sai ya neme ta malam ya yi magana cin mutuncin masu mutunci Allah ya sani ni dai a facebook in ban da wannan 'yan kwanakin ban taba mai in faɗi mai da martani ko in rubuta wani abu akan facebook ba amma maganganun da su ake ta yadawa akan matsalan wasu malamai akwai wani da ya dinga faɗin wasu maganganu har yana ma irin su Dr. Mansur Dr. Muhammad Sani Raji da na shiga profile ɗin shi sai na ga haya Islam yayi wallahi mu ji tsoron Allah mutane na shigan burtu suna cin mutuncin masu mutunci sai ka ga mutum kamar yadda malam ya ce ba zai iya rubutu da dama ko da hagu ba amma ya iya copy and paste shi bai ma iya karatun ba amma abokanan shi da suke tare sun iya da an da wani ya yada wata mummunan ko mugun abu eh zai iya copy and paste ya ta yadawa wannan ba karamin hatsari bane akwai masu shigan burtu namiji ne zai shigan mace domin me domin ya dinga yaudarar 'yan mata akwai masu shigan mata maza ne akwai kuma matan da za su shiga da suke shigan maza malam yayi wannan bayani kannan ya haɗa alfasha kamar yadda na ce nima yanzu social media tana da group in ba ka sani ba in ba ka ciki ba za ka sani ba akwai group na mazinata in kai ba mazinaci ba ne ba za ka shiga ba wallahi fitinar ta kai a yau a duniya ana ɗora live zina saboda masifa mazinata wani saboda group ɗinsu za su ɗora saboda 'yan group ɗinsu su gani ta kai ga yau idan wani ya je wurin wata taulakanta shi zai tura ɗan guruf ɗin shi ya ce in ka je ka ɗauke ta live kuna yi muna kallo akwai gurup na masu luwa'i gurup ɗinsu ne kawai in wannan ya yi zai tura ma wannan aiga wani gai kaza kaza kaza akwai gurup na masu maɗugo akwai gurub na matan aure ne amma mazinata ne in ba kya zina ke ba za ki shiga gurub din ba ba abin suke tattaunawa facebook ko in ce social media ta ba su dama kamar yadda kake da aboki abokai a anguwa wannan majalisar an sani majalisa ce duk wanda ka gani a majalisar to eh, suna neman mata wanda bai neman mata ba zai shiga ba akwai majalisar da kun sani wa'annan yan luwaɗi ne akwai majalisar kusan ustadai ne mutanen kirki ne ba abin da ya dame su ma da hirar wani hirar ilimi ake tattauna wanda ba dan gurup bane ba irin su bane ba zai shigo cikin su ba to haka social media ta ba kowa dama fasadi kawai ake yadawa a boye al'umma ba sani ba kuma ana shigo da sababbin mambobi kana da 'ya'ya 'yan mata ka sai musu manyan wayoyi baka san irin abubuwan da suke yi da shi ba yau saboda social media akwai 'yan matan da sun zama mazinata sakamakon group ɗin da suka yi joining akwai waɗanda ba abin da ya haɗa su da shaye-shaye 'yan mata amma sun zama rikakkun masu shaye-shaye saboda social media za ku yi mamaki akwai wanda ta taso saboda group na social media da aka sata tun daga kano ta taso ta zo biki da iyayenta da komi ta zo ta haɗu da 'yan uwarta 'yar group ta aishi ƙwayoyi ta komi za su koma iyayen suka gane kwayoyin a cikin jakanta ya aka yi aka gane tun tana gida suke communicating tana tare da iyayen aka kawayen da suke gurubin suka nemo tun da ta nuna musu gashi za su taho garinku kuma ba ni da abubuwan so social media tana taimaka ma kowace irin nau'i na mutane su yada irin abin da suke so su yada kuma ta haifar da kiyayya da gaba ba ƙanana ba ta kashe aure iri-iri malamai shaida ne wannan alfashan da social media ta yada ta kashe aure ta haifar da fitina tsakanin iyaye ta tsakanin maza da mata za ka zo gida ka tarar da matarka ka fita da safe ka barta tana taɓa waya ka dawo da bayan la'asar ba ke maka girki ba kuma ka same ta kan gada tana social media an samu waɗanda sukan gamsar da kansu ta social media tana hira da wani kuma mata aure ce hatta gamsar da kanta tun social media na ya haifar da matsaloli sosai ya yada alfasha malamin maganar tozar ta sallah ba abin da ke cin lokaci a zamanin nan irin social media ba wai sallah kaɗai ba kusan dukkanin ibadu wannan azumin da muka gama da yawa wasu ba su samu lokaci sun karanta alkur'ani amma a cikin awa 24 in ka cire awa takwas da suke bacci awa goma sha biyu. social media ake yi so ba abin da ke cin lokaci irin social media nan malam ya magana akan kallace-kallace da wake-wake ga youtube rabin mutanen duniya kullum suna shiga youtube suna sauke bidiyo ba bidiyon da babu a yau hausa fim ne fim ɗin yarbawa fim ɗin inyamurai nigerian fim american fim kala-kala babu abin da ba za ka samu a youtube ba kuma za ka kalle shi kyauta babu wata waka da ba za ka samu ba a nan nake ba da shawara muna magana da abokanai na muka shiga YouTube muna sa sunayen malamai akwai malamai ahli sunna da yawa da babu karatuttukan su a YouTube ɗaliban ilimi musamman wanda suke da alaka da harka ta social media wannan ba karamin jihadi bane tax ne babba akan mu dole ne mu dinga dora abubuwa na alkhairi akan YouTube domin abubuwa na kazanta da shari sun fi yawa a bisa abubuwa na alkhairi malamin magana akan yancin dan adam yancin mata auren jinsi auren wuri babu abin da ba a yadawa akan social media ana brainwashing ana canza tunanin matasa musamman 'yan mata a social media akwai abubuwa da yawa da za su shiga ana wayar da su cewa kake yadda da auren wuri musulunci kaza kuma ana koya musu ma yadda za su dinga mu'amala da maza ba tare da iyayensu sun fahimta ba tare da sun ɗauki ciki ba wannan auren wurin yanzu gwamnatin amerika tana kashe kuɗi sosai musamman akan arewacin najeriya domin sun ce nan da 2030 najeriya za ta zama ƙasa ta uku a duniya daga china 1.3 billion sai india 1.1 1.2 billion to sai najeriya ita ce za su zama ta uku nan da 2030 so wannan ba ƙaramin matsala ba ne a wurinsu suna kashe kuɗi sosai domin wannan manufar akwai abu da ake kira free basics gwamnatin america ta zo ta yi arewa 24 arewa 24 a yau ta danna sunna tv babu gidan da ba a kallon arewa 24 arewa 24 sun shirya ya haƙuri na kira kai tsaye duk da dai cewa duk mai kallon wannan tashar ko gogulin kai za ka gane suwa suka yi ta gwamnatin america cia da sauransu suka ɗauki nauyin wannan kafa ga program duk in ka je ka kalli program ɗin da suke yi suna da matsala sosai ga tarbiyyar al'umma musamman yara matasa so a free basic yanzu an haɗu ne da wannan da airtel da etisalat da sauransu idan ka danna star 141 hash za a baka menu za ka shiga babu abin da babu in kai dan kwallo ne za a dinga kallon kwallo babu ko city a wayanka free of charge wake-wake kallace-kallace akwai abubuwa masu amfani na ilimi musamman encyclopedia za a koya maka sana'a yan mata za a koya musu yadda za su gyara jikinsu kitso a sana'o'i da kuma yadda za su san yancin su yadda za ki kula da kanki in ma baɗala za ki ga yadda za ki kare kanki da sauransu da komi kuma ana cusa musu kada su yadda da auren wuri a nan nake so in ba da misali duk da na san ba lokaci akwai wata mata da ake ce ma mariam na Batanzi yar kasar Uganda shekarar ta 27 ya'yanta 38 kuma ta yi aure tana shekara 12 kuma mijinta dan shekara 40 ta aura tana shekara 14 ta haifi yan biyu bayan shekara biyu ta kara haihuwar yan biyu sai da ta haifi yan biyu yan biyu so biyar ta koma tana haifuwar yan uku yan uku so hudu ta koma ta haifi yan hudu kai sai da ta haifi yan biyar yan biyar yan biyar so uku sai ta je ta haifi ɗan ɗaya sai aka ga a ah, aka lissafa ya'yanta talatin da takwas turawa da aka yi ta asibiti sai aka yanke uterus ɗinta aka ce ta haƙura da haihuwa wannan misali ne shekaran ta sha ta fara haihuwa sha biyu kuma ta haihu ɗan shekara arba'in imamu shafi yake cewa ya ga wadda da idan shi shekarar ta sha ɗaya amma tana da jika tana shekara hudu ta balaga tana da shekara biyar aka yi mata aure ta yi kuma ta bayan shekara hudu ta balaga kuma tana da shekara biyar ita ma ta haihu shekarar ta shaɗe tana da jika duk me wanda yake kwallon social media a garin Jos an yi yan shekara biyar aka yi mata ciki a Jos tana tunanin an ta yaɗawa. so anan nake cewa wannan mummunar aƙidar da ake yaɗa ma 'yan mata ta social media ta bazu kuma iyaye sun ɗauke ta ba su son su aurar da 'ya'yansu da wuri sai a ce sai ta yi karatu malam umar amini na ne tun muna kanana muka taso tare muka yi jami'a ya sani ina ƙarami aka yi mun aure matata tana shekara shida haihuwarta na farko tana shekara sha biyar kuma tarihi ke maimaita kanshi ina alfahari da wannan mahaifiyata ta gaya min ta biyar mahaifinta ya aurar da ita ga mahaifina kuma tana shekara sha shida ta haifi ni kuma a yau alhamdulillah a gidana matata ta gama junior secondary school ta yi senior ta yi diploma ta yi digiri ta yi master yanzu phd za ta fara ina ga mutane musamman iyaye da suke kyamar su aurar da 'ya'yansu sai su ce sai sun yi karatu yau ta ga sunan wasu yanzu nce suke wasu diploma suke yi. ko ba su yi auren ba to wannan mummunar aƙidar ana nan ana yada ta akan social media dukkan su kansu ƴaƴan matan zaka ga in suna yi suna kyamar da an magana aure su ce ba yanzu ba a gurguje ma ne magana mafita gwamnati ita ce take da haƙƙi abinda mali ya ce gwamnatin amerika ita kanta tana filtering tana tace abubuwa da mutanen ƙasar ta za su kalla china sun yi daidai da iran iran sun yi controlling duk wani abu na intanet wanda zai lalata da gurɓata wa mutanen su musamman ma su bincike su gane addini shi ba gaskiya bane iran na iya daga cikin ƙasashen da suka yi ɗan wa'annan baka isa ka je ƙasar iran ka shiga intanet kai social media da ka ga dama ba saudiya sun yi china sun yi malaysia kasashe da yanzu suna yi mu ma najeriya an yi doka an fara doka to ya kamata a ce mutanen ƙasa su tashi gwamnati ta ɗauki mataki ta kare ma mutane tunaninsu ta cewa ba komi ba ne don kana ɗan najeriya ka shiga intanet ka gani ban mantawa golfo da aka yi kasashen laraba middle east gabaki ɗaya su rufe makarantu amma isra'ila sai suka yi tsari ba su rufe makaranta ba sai suka buɗe gidajen talabijin kowane yaro ɗan firamare sai aka bashi aji lokaci ɗan sakandiri aka bashi lokaci Ɗan jami'a duka kwanakin da aka yi ana golfo isra'ila ba ta canza ba ta koma baya ilimi ba amma kasashen golfo sai da suka koma baya to a nan ma ya kamata kasashe duka musamman kasashen musulmi su yi kansu tsari gwamnati tana da iko ta rufe pages sai controlling pages da ake viewing malami maganin iyaye ba da shara iyaye amana ce Allah ya ba kuma zai tambaye ku mun san wannan so dole ne ka kula tarbiya in ka ce yanzu da yawa iyaye sun bar tarbiya a social media internet ke tarbiyantar da matansu da yayan wannan ba karaman fitina bane malami maganin makarantu akwai makarantun da in ka je na bodin har da na je ka ce gaba ɗaya yara kowa ya kawo shi idan ka sami waya ɗari da wahala ka samu waya guda biyar waɗanda babu abubuwa na ƙazanta a ciki tun daga ss1 har ss3 wannan ba ƙaramar fitina ba ce to makarantu kuna da gudunmuwa sosai ku ware lokaci da za ku dinga musu kariya guidance da orientation a kan wannan matsala ta social media da internet wannan anan zan tsaya tun da na ma wuce lokaci na Allah ya saka da alheri a takaice ina malam bashir godiya Allah ya yawaita mana irin su dan jiya nake ce malam Umar a matasa masu shekaru irin na malam Bashir banga matasa a garin na wanda suke da tsari da tarbiyya irin ɗalibai shi Allah ya saka masa da alheri da manufa domin sun ta ce mana wannan abin a yi shi a rubuce domin ba wai mu kadai ba hatta al'ummar da za ta zo baya Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya yawaita mana irin su subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk uh, assalamu alaikum wa uh, malam ismail muhammad Sa'idi allah ya saka alkhairi mutumin da ya gabatar da mana da kansa a matsayin ɗalibin ilimi ya bayyana kuma shehin ilimi Allah ya saka mu shi da alkhairi bayan mun saurari professional wato ainihin wanda ya gabatar da wannan taliki kuma ga ainihin shi ainihin maudu'i din an ba da takardun masu tambayoyi su gabatar da su don a tantance in an zo gaba na an zo wasu ikon shi a nan A ainihin maudu'i din ainihin wanda yake kwararre professional malam umar shehu zaria kuma ga mun saurari taliki daga wajen malam ismail muhammad sahabi shehun ilimi yanzu kuma za mu saurari tsokaci daga wajen shugabanmu imam shugaban majalisar malamai na jihar kaduna malam aliyu abdullahi talis wanda zai ainihin tsokaci tare da shi da malam umar albashir wanda ke jami'ar al-alam university duka suna da mintuna biyar biyar kurum a ciki kuma an tunatar da mu cewa duk wanda yake da tambaya a dangane da abin da aka gabatar ya kokari ya turo wannan tambayan a rubuce saboda a samu a tattauna wannan kuma a ainihin amsa mai tambaya insha Allah a shek bismillah بسم الله الحمد لله وشكر لله والثناء الحسن على الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج منهجه الى يوم الدين ما بعد mai girma shugaban wannan zama da kuma masu girma malam umar shehu zaria da malam ismail muhammad sahabi waɗanda su ne suka gabatar mana da wannan faifofi ko wannan faifa mai daraja mai fa'ida shugabanni musamman na wannan unguwa ta bangaren ilimi da bangaren jagoranci na mulki da 'yan kasuwa da sauran ma'abuta wato halarta wannan zama musamman mai gaya mai aiki wanda da da shi ya kamata fara malam muhammad bashir lawal da manyan mataimakansa 'yan agaji a cikin yunifon mabambanta duka dai ina mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, shi abokin karatu na wanda da kanina ne daga baya kuma ya zo ya zama tsarata daga baya kuma zo ya wuce ne ya girme ni Dr. muhammad kabir asgar shi musamman ya kamata gabatar da shi alaƙa malam barka zuwa da kanena ne kamar da na faɗa daga baya zo zama abokina don ajin gama ɗaya muka tare muka yi graduating da shi a jami'ar ahmadu bello ta sai kuma ya zo ya kere ni kuma kerewa mai nisa allah ya saka da alkhairi a gaskiya a gaskiya yan uwa musulmi ni kan na kaɗu kuma na girgiza tsakani da Allah bayan karuwa da ba zan iya musanta ta a gajeren eh, lokaci irin wannan ba wadda na samu daga wannan faifa ɗin da aka gabatar ba abinda zan ce illa Allah ya sa ma tun daga wanda suka shirya zaman da tsoka hangen nesan da suka yi cewa a tattauna wannan mas'alar da kuma su malaman da aka zaɓo duk da su da kankan da kai musamman mai ta'aliki kun ji da irin shimfiɗar da ya yi sai ga shi kamar yadda shugaban zama ya faɗa daga ƙaramin ɗalibin ilimi sai zama babban shehin ilimi allah ya saka da alkhairi wato matsala akan midiya da yawa masu hangen nesa tuni suna kallanta da irin yadda suke kallanta ban mantawa ƙungiyar jama'atu izalatul bida wa iqamatu suna a mataki na kasa. shekaru kamar uku ko hudu da suka wuce ta yi taro na kasa kuma akan wannan maudu'in aka tattauna amma ina ba ku tabbacin kuma a wannan taro waɗansu manyan mukarraban gwamnati lokacin mai malfa aka yi tare lokacin lamaran yana shine gwamnan kaduna yana wajen sannan da wasu ministoci da suka zo a matsayin wakilan gwamnatin tarayya da su aka yi wajen da manyan mutane a nan kaduna arewa za aka yi gabatar da karatun amma tsakani da allah wato ni kaina ban fahimci jirgin matsalar ba kamar da na fahimce ta yanzu allah ya saka da alheri amma abin da ya sa na kawo wannan don tabbatar da masu kishi na wannan al'ummar suna da wato hangen nesa akan wannan matsalar kuma ana tattauna ta tintini yawan tattauna matsala yana karasa a fahimce ta mala umar shehu Zariya da shi mala ismail muhammad na iya cewa ni ban ma san ku ba sai yanzu gaskiyar magana kenan Allah dai ya saka muku da alkhairi wato wata kalma da malam ya fara da ita malam umar shehu yake cewa haɗuwa irin wannan tana da alhairi ko ba a ce komai ba kawai a haɗa fuskokin na tabbata fuskokin da ke nan idan ba da wannan tsarin na markazin wa'il islami ƙarƙashin jagorancin malam bashar lawal ba wayansu fuskokin kila har ma gama rayuwarsu ba za su tako nan ba to mu ko a wannan aka tashi ba abin da za mu ce illa mu gode ma Allah mai maku addu'a a matsayinku na matasa duk da mu ma din dai matasa matasan ne da haka amma kamar yadda malam umar shehu ya faɗa cewa ƙalubale ne ga matasa su ƙara jajircewa su ƙara miƙewa sosai kuma musamman abubuwan da suka ƙara bani sha'awa an ja hankali tsakani da Allah in dai ilimi kake so wanda zai amfane ka kakka dogara da waɗannan kafofin wato sadarwa ka ce su ne malamanka tabbas ragabza za ka samu na ɗan ga waɗansu daga cikin eh, wato caccakar da aka yi malamanmu kullum a munasabobi na karatu nukan faɗi da lokacin kafa ƙungiyar izala ana cewa yara ne ana cewa jahilai ne ana cewa wasu dai maganganu haka nan ba su da manya to yanzu duka tafiyar sunna duk ta rufe wa'ancan maganganu ba a iya faɗa har in kawo misali ce yanzu muna da irin su doktor muhammad sani umar lijiyar lemu muna da doktor mansur sakkwato muna da doktor abubakar eh, birnin eh, kudu muna wato nukan dan faɗo iri irin sun ce masu al'umma al'umman da ke da irin waɗannan su kuma wanda sun wato kai matsayin da dole duniya ta san su ta san ko su waye irin su Dr. Jalo Jalingo duk kusan sai din su ne to ba wani wanda ya isa ya kalli wannan al'ummar ya wato ya kyare ta da jahilci an wuce wannan lokacin amma tabbas cikin Ramadan din nan idan ka ga yadda kawai kananan ɗaliban ilimi kamar da malayi misali wani ma dan ƙila haya islam kawai ya gama ya shiga cikin mutuncin wannan mutanen ya faɗa nan ya shiga nan ya faɗa nan ya fita nan wannan tabbas ba zai haifi mana da damar ido ba don haka don girman Allah matasa musamman wannan lacca ku ɗauke ta wani madubi ku ɗauke ta wani wato jagora jigo wanda za ku riƙe kuna maimaita saurarenta kuma kuna ta dabburin kalmomin da ke ciki duk da ƙarancin lokaci kusan malaman nan sun ba takardar nan haƙƙinta gaskiya ni dai wallahi na girgiza kuma jikina ya sanyi kwarai sai na ji kamar ma dan ma mai ma mutum zai tsaya na ɓata lokacin shi a wannan media ta ɓangaren matsaloli kenan da aka karanto tare da ta ɓangaren amfanin kuma sun dan mana manuniya amma suka karkata akan abubuwa mafi wato haɗari wanda tabbas tun mai ɗan laikawa ko yaya har mu da bamu gane gama gane yadda ake tasarrufin ta ba to mukan gano waɗansu abubuwan da kare ba zai ci ba ba su da kyau ba su da misali tarbiyya ta ɓaci mata sun bar gidajen mazajensu sun zama mayaudara maha'inta ga mazajensu da wannan gida na sunna sun zama kawai maha'inta a cikin al'umma sanadiyar waɗannan hanyoyi na sadarwa Allah kiyashe Allah ka tsare mana imanin mu Allah ka tabbatar da masu nufin gyara cikin mu ka tabbatar da su kuma ka ba su gwiwa ci gaba da yada abin da suka sani kuma da ikhlasi da kikkiawan niyya mu da ake yada mu ake karantar da mu muna fata Allah ya sa mu dauki duk abin da yake mai amfani a addinin mu da rayuwar mu mai aiki da shi kuma Allah ya tara mu cikin ladan ba zan jara lokaci ba mai tsawo na fata Allah ta'ala ya sa kamar da muka haɗu lafiya mu tashi lafiya mu koma cikin gidajenmu na ghanimin wato mufidi sannan kuma eh, na mai rufewa da fata na alkhairi ga ita wannan makaranta tamu markazul wa'il islami karkashin malam muhammad bashir lawal yaro mai albarka yaro mai natsuwa yaro wanda ya san akwai na gaba da shi Allah ta'ala ya kara masa jagora tsakani da Allah cin abin da zan rufe da shi irin siga yanayin da masu gabatar da faifan nan suka bayyana kun ga akwai alamar wani jin kai ko alamar wata isa ko irin mun gama komai mu ne wani makamancin haka kun gani ni da wallahi ban gani ba sai kalmomi cikin natsuwa Allah ya saka muku da alheri Allah ya sa kyakkyawan zaton da muke muku ku fi haka a wajen Allah allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik nagode Allah ya kara mutunci gaban da malam uh, sai malam Umar Albashir wanda zai gaza. Um, alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, alhamdulillah masha Allah eh, kasancewar malamai sun riga sun gabatar da dukkan bayanai gaskiya eh, babu wani tsokaci da zan iya yi kusan ba abinda ba a taba ba alhamdulillah illa dai dan karin hasken da zan yi a cikin tsokacin shine magana da aka yi cikin mafita da malam ya bayani kamar magana da ya ta hukuma so alhamdulillah da yake kasancewar um, ni ɗalibi ne a wannan fanni kusan uh, har yanzu ina karatu a wannan fanni so tsakacin da zan iya shine gaskiya a halin yanzu um, akwai abin da muke cewa political will sai da idan gwamnati bata ga daman toshe ko uh, ba da damar uh, dakatar wasu abubuwa da ake yadawa a wannan fanni ba wato masu ruwa da tsaki a abubuwan da suka shafi hukuma ta gwamnati za su iya fitar da tsari kamar yadda muka gani a kasar saudiya da kuma china da su iran da sauransu akwai abin da ake kira firewall shi firewall wato wata katanga ce da gwamnati za ta iya fitar da ita ta hanyar mataki na sadarwa kasancewar um, abuja akwai abin da muke cewa internet exchange wato abin da ya hada kamfanonin sadarwa wuri daya wato wata mahada da ta hada kamfanonin sadarwa wuri daya gwamnati za ta iya amfani da wannan mahada wajen dakatar da ko kula da kiyaye abubuwan da ake yadawa abin da muka fi sani a harkar sadarwa wato filtering so wannan filtering Shi ne abubuwan da wasu kasashe da suka ci gaba suke amfani da shi kuma kusan tun fitowar ita wannan harka ta sadarwa ta intanet kasashe irin su china sun riga sun um, fuskanci kalubalen da ke gaba so sun riga sun uh, fitar da wannan tsari so wannan dan tsarin uh, haske da zan yi kenan gaskiya kusan gwamnati tana da dama da za ta yi wannan illa dai masu ruwa da tsaki a gwamnati su nemi gwamnatin da ta yi haka kuma bi matakan da suka dace wannan kenan abu na gaba da na so in yi tsokaci akai shine da aka yi maganar iyaye mala ya riga ya yi maganar wata tasha da aka fito da ita da ke lalata tarbiyya ko kuma fito da wasu shirye-shirye da ba su dace da akidar musulunci ba ya eh, gaskiya abin da kenan abin da nake so in karin haske a nan akai shine akwai hukuma ko kuma kungiya wato da ake kira equal access international equal access international 2014 suka fitar da waccan tasha da malam ya magana to amma alal hakikatan akwai wasu abubuwa da daga baya bincike ya gano cewa ko dai makarkashiya ko kuma tanadi ake ma al'ummar musulmi saboda lokacin da aka fitar da waccan tasha su masu nazari akan yaduwa da kuma ci gaban da aka samu na harkar musulunci a nan musamman yankinmu na al'ummar musulmi fitowar tasha irin su manara sunna tv wisal hausa da afirka tv kuma gani yadda al'ummar musulmi ahli suna suka karbi waɗannan kafafe na yada da'awa shi ya sa su waɗancan ƙungiya ta equal access international daga amurka aka yi kaman basaji aka fitar da ita a matsayin ƙungiya da za ta da ta fitar da wancan tasha a takaicen takaitawa dai an fitar da wancan tasha shekara 2014 da um, shekara ta 2014 ranar ɗaya ga wata na azumi uh, first ramadan so ƙungiyar ta fitar ba kungiyar ce ta musulunci ƙungiyar ce daga amurka amma kasancewa akwai hanya da suke so su yi amfani da ita wajen uh, ina so in ce ɓoye ko kuma <clears throat> bataji wajen yada shirye-shiryen uh, su so abin da yake so in jawo hankalinmu a kai shine akwai wasu shirye-shirye nan gaba da za a iya gani da waɗannan tashoshi suke ƙoƙarin yaɗawa musamman akwai shirye-shiryen da suke kira fitattu goma na mawaka waɗannan tsari da suke so su kawo shine bin garuruwan musulmi ƙoƙarin tace mawaka daga matasa ta hanyar waka da iya rawa misali aka zo zaria afkon mutanen zaria za a fitar da matasa ƙwararru waɗanda suka iya rawa da waka mutum ɗari daga cikin mutum ɗari sai a kuma tacewa a fitar da casa'in haka dai har a je matasa goma to ala hakikatan cikin shirye-shirye sun fara wannan ta garuruwan al'ummar musulmi wajen kokarin sun ga sun yada waɗannan baɗala na matasa su karkata kasokan ga kokarin waka dai a sa a youtube ne a a social media da facebook so ina son ya amfani da wannan dama in kawo nuna mutane cewa lallai akwai ita wannan kungiya kuma yadda muke iya gani ta riga ta fitar da wasu tsare-tsaren ta <coughs> kuma akwai <coughs> cikin shafukansu. su baya bayan nan ya da cewa a shekarar 2014 kadai sun ware dala miliyan goma wajen tabbatar da waɗannan sun ga sun cimma burinsu wajen yada waɗannan manufofi da shirye-shirye so abu na gaba shine um, <clears throat> cikin kalubalen da muke fuskanta shine wasu tashoshi ko kuma hanyar yada wasu baɗaloli <clears throat> gwamnati na da uh, mataki da za ta iya dauka sosai uh, kusan zan iya cewa baya bayan nan bai wuce sati biyu zuwa uku ba a kasar kenya suka ba hukumar yada shirye-shirye ta dstv damar dakatar da wasu shirye-shiryen su da ake yi da suka shafi kananan yara kasancewar irin eh, shirye-shiryen da ake gabatarwa sun saba da tunani da kuma yanayin al'adu na ita wannan kasa so <clears throat> ganin haka nake fahimtar cewa wato a gwamnati a hukumance za ta iya ba da tsari ko ta dakatar da wasu abubuwa matukar ehm, gwamnati tana da daman tana da will political will din yin hakan a ƙarshe kasancewar mu ɗalibai ne kuma muna ci gaba da nazari akan wannan fanni nake so in jawo hankalin mu ɗalibai wajen halartar majalisai na karatu domin samun saiti gaskiya na fahimci cewa rashin halartar irin waɗannan majalisai na karatu musamman ga mu matasa akwai damuwa kuma baya ko da muna halartar irin waɗannan majalisi na karatu to kasancewar amfani da su wannan social media whatsapp da facebook da dai sauransu kamar ah, mafita da malam ya kawo ta farko da ita nake so in jawo hankalin matasa ko da muna halarta ah, majalisai to dole sai mun sanya wannan jin tsoron Allah a cikin a cikin zukatanmu kasancewar ko da mun bar makaranta ko majalisi Allah ne kadai ya san abubuwan da muke downloading ko muke kallo ko muke sawa a cikin wayar mu ko kuma ake exchanging so wannan uh, a takaici uh, kasancewar lokaci abubuwan da zan iya bayani ne akai sai dai kuma karin haske game da facebook an yi magana a facebook kuma malam ya jawo hankalin mu cewa a yanzu zancen da ake yi uh, kasancewar waɗannan kafafen yanar sadarwa suna ƙoƙarin samun karbuwa a cikin al'ummar musulmi su yi kokarin mekin wannan tsari ko shiga wannan tsari kusan kyauta abinda malam ya bayani abinda muke cewa free basics a takaicen takaitawa shi wanda ya kirkiri wannan kamfani na facebook mark zuckerberg a september na shekara 2016 2016 ya halarci ya zo ya zo najeriya da kanshi bayan ya zo najeriya cikin harsuna ɗaruruwa da muke da su ba harshen da suka aminta ko kuma suka samu natsuwar su maida shi shafin facebook ɗin gaba ɗaya sai hausa kawai wannan yana nan mutane sun san wannan bai bar nan kasar ba sai da ya haɗu da ƙungiyoyi da suka yi na'am da cewa ya kamata ita wannan facebook din a ce ana akwai ta a tsarin hausa wanda ina son yi amfani da wannan damar wajen nuna ma mutane cewa akwai wasu masu sauran harsuka irin su ibo da yaroba da suka samu damuwa ya za a yi ya zo tun daga amerika amma duk cikin harsunan da muke da su su ba a ɗauki nasu ba to illa dai ina son nuna mutane cewa akwai akwai wata manufa mummuna tattare da wannan amma zancen da ake yi facebook hausa kawai suka dauka bayan shi da kan shi yayi takanas ta kano ya taso tun daga america zuwa nigeria ya <coughs> dan ya kokarin shigar da waɗannan abubuwan a ƙarshe kuma ina son mu fahimci cewa ƙasashen duniya kasancewa ina karatu a wannan fanni tuni sun yi nisa wajen dakatar da ko kuma rage karfin yada wasu abubuwa da dama a hukumance a hukumance zan iya amfani da wannan dama da nuna kasar China tun ana shekarar da aka fitar da internet a shekarar suka suka samu mafita wajen gina abin da suke cewa um, Chinese firewall wato firewall da zai blocking duk wani abu da za a yada kuma tuni kamar yadda malam bayani kasashe irin su Saudiya an riga an fitar da wannan um, wani ne abu ne da gwamnati za ta iya yi alal hakikatan kuma mu daga bangaren mu na al'umma shine kamar da malam ya bayani a bayanin mafita mu sanya tsoron Allah a cikin zukatanmu wajen kokarin mun fahimci me muke nema a internet me muke nema a social media me muke dubawa da sauransu wannan a takaice dan tsokacin da zan iya kenan assalamu alaikum alhamdulillah malam umar albashir allah saka da alkhairi sai a cikin ajanda na gaba kusa da na karke shi ne tambayoyi da aka tanadar a yanzu haka muna da tambayoyi guda biyu wanda suka bijiro daga wajen jama'a a tambaya na farko yana tambayin cewa ko ya kamata a kafafen social media su zama hanyoyin raddi a tsakankanin malamai ko ya kamata kafafen social media su zama hanyoyin raddi a tsakankanin ko tsakanin malamai to sai na biyu barin karanto na biyu na biyu kuma don allah ƙara mana bayani akan illoli na niger niger oh, niger belt niger belt eh, eh, illolinsa eh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ah, a takaice afon kafin amsa tambayan akwai abin da na so in shigo da shi karkashin mafita da na faɗa a baya sai da malam umar ya zauna nan sai Allah ya sa abu ya dawo na gaskiya akwai bukata mai karfin gaske a samu masallatai ko cibiyoyi irin wannan <clears throat> su rinka tsara ko su tsara gamsasshiyar taro da za a tara malamai da du'at a musu tsari bayani gamsashe game da wannan social network wandan akwai malamai da yawa da sun ba su fahimci abin yadda ya kamata su fahimce shi ba wasu kuma sun yi raunin da bai kamata su yi rauni a kai ba wasu kuma sun wuce iyakan da kuma bai kamata a ce su ke kai irin wannan matakin ba to gaskiya akwai bukatan shirya samina ta musamman da za a yi ma malamai su kadai ai musu bayani yadda al'amarin yake aƙalla mafi karanci ya zanto suna da wayewa akan al'amarin za a iya yin wannan sannan ai wani saminan na biyu na matasa masu kishin kuma suke da rawar da suke takawa a wannan social networks su waɗannan za a ba su haske akan wasu ababe don wannan maganin da muke a nan gaskiya ba komai ne zai faɗi ba saboda kanka taɓa tsammanin a taro irin wannan kowa ne naka ba kowa ne naka ba to kana da kalmomin da ya kamata ka faɗe su amma ba wurin faɗin su bane li kulli makanin makan wa li kulli makalin makan so gaskiya akwai abubuwan da ya kamata a tace wasu a koya musu da wasu dabaru da wasu hanyoyi wanda kana iya faɗi a ya zama dama ne ga makiyinka a kanka so gaskiya duk na shafe waɗannan a cikin bayanai na to ya kamata a ce an samu wani maki a kodanda sun fi mu da yawa mu kila dai kawai ga sanin mu aka yi amma kodanda sun fi mu za su ba da gudunmuwar da tafi namu nesa ba kusa ba a gayyato su a same su a yi tsarin da za su kawwana mana matasanmu ya zamto babu duk kusan wani barna kafin ya zo sun hasashensa kuma suna shirye da kan zuwansa su lalata shi ko in ya zo su kaude shi to duk akwai irin waɗannan dabarun ina ba da shawara a matsayin mafita lallai cibiyoyi da masallatai su wannan tunanin da masu saiki gaba ɗaya kowa ya bada gudunmuwar shi da abin da zai iya sannan dangane da tambaya ya kamata social media ya zamto wurin raddi abu na farko dai addinin musulunci dole akwai raddi a cikinsa babu yanda ka iya dole ne ya zamto akwai raddi dan ko kalmar shahadar ka akwai raddi cikinta so amma za a iya amfani da social media a wurin raddi abu biyu ne kadai na farko shin yin raddin maslaha ne abin dubawa kenan sannan abu na biyu wane ne ya kamata ya yi idan an samu maslaha ne la'alla kila wata barna ka bayyana don abbanta za ta ci jama'a kaga ibn taymiya Allah ya ji kansa da rama yana cewa mutumin da zai ga barna ya shiru to shaidan ne shi amma bai ban ne. wanda kuma zai dunga magana a kan barna yace to fa haza shaitanin natik shaitan mai magana kenan to idan an samu wani abu da ya bayyana eh, yana cutar da mutane yana halakar da su musamman abin da ake faɗa na shi a dinnan da sauransu yanzu ba su da wuri ɗaya da za su taru musamman mu inda muke kaman hakan nan su wani abu to amma za su ɓoye su ta jefo buhohi da ɓata ma mutane addini to yanzu wannan kaga batun a ce a kame a shiru ana zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ruguza da'awar annabin Allah kaga wannan ba abin da zai cancanci masu gaskiya ne su yi shi ba to amma na biyu su wane ne ya kamata su yi su ne mutanen da Allah ya ba su ilimi kuma ya ba su fahimta don so da yawa zaka ga wani yana raddin ma shi kanshi bai fahimci ma me ake yi ba kawai dai shi ya zakalkale wani ma a shari'a kawai zai ina zagi ke cikin addini hatu burhanakum in kuntum sadiqin wannan shi ne tsari to da haka nan e a a amsan kenan e za a iya yi idan dalili ya sa lallai sai an yi kuma wanda ya dace shi zai yi wannan ba laifi ba ne saboda musulunci tabbas akwai mai da martani a cikinsa musamman an ga barna zai danna abin da yake gyara ne sannan a'a idan har ana nufin cewa irin abubuwan da galibinmu suke yi ne a yau na faɗi wasu a baya mutum bai tafasa bai ƙone wani bai da damar iya ci maka mutunci a zahiri amma kuma social media ta ba shi damar ci mutuncin masu mutunci kamar yadda muka yi irin wannan ba raddi ba ne hauka sunan shi ni a fahimta ta wannan shine gaskiyar magana wallahu alam ɗayan bangaren kuma zan ba mala Ismail dama ya amsa Allah tambayar ta biyu tana magana akan Bet Niger mun san dai illolin caca a musulunci ni abinda nake cewa bet naija caca ce kuma ɗaya daga cikin fitintunu ko masifan da ta samu musulman arewacin najeriya ta ƙwallon kafa kenan tun ana kallon ƙwallo yanzu ta koma caca ake yi kamar yadda turawan suke yi dama asalin ƙwallo inda za ka yi gogulin kaga tarihin kwalla za ka gani yana cikin abin da ya sa kwalla take bunƙasa a duniya saboda irin daloli da pounds da ake sawa caca da ake yi da ita shi sa take bunƙasa to masu kallon kwallo in suka kai wani matsayi to caca yan caca suke koma to bet ja ita ce abin da aka fito da ita ga duk wani ɗan Najeriya musamman mu a nan arewa matasa sun karɓe ta hannu biyu akwai wanda aka ce ya sa naira ɗari ya ci kusan dubu ɗari da hamsin to ba bait naija ba ce kaɗai fitinan da ta zo mana yanzu duk wanda ke mu'amala da social media ko kwamfuta yake bincike zai san akwai abin da ake ce ma helping hand ga su worldwide ga twinkers ga ga mmm yanzu twinkers da ta fito idan cewa suka yi kasuwanci za ka yi ka sa naira dubu ɗari za su baka 300% a sati ɗaya ko sati biyu za ka sa dubu ɗari a baka dubu ɗari uku tana yi daga baya ta zo ta kare ita ma wannan cace ce ga worldwide ga mmm mmm sun ce za su baka 30% za ka sa miliyan ɗaya bayan kwana talatin za su baka dubu ɗari uku wanda ya sa ka za a ba shi dubu ɗari stock exchange ina karantawa sati biyu da yake cikin ramadan ɗin nan suke ba da rahoton cewa waɗannan najeriya da suka yi mmm sun yi asarar biliyan goma sha takwas sai ya kamata kuma matasa su suka fi waɗanda suke ma'amala da social media nan waɗannan kaɗan kenan malam yayi wata magana yanzu ba komai ake faɗi ba akwai abin da in ka faɗa wani zai je ya gani dan yayi wannan wannan abubuwan da da na lissafo su yanzu sun haifar da fitintunu akwai inda nake karantawa ma wani ya ba matar shi kuɗi za a biya kuɗin haya saboda shiga da take da kawaye aka sa ta ciki ta je ta sa kuɗin dubu ɗari biyu za a biya haya na shekara kuɗin suka narke bai dawo ba ta zo tana tambaya tun tana kwakkaucewa tana boye har ta gane gaskiya ita ta shiga kaza ne kuma gaskiya kuɗin sun narke karshe ya sake ta malam nura dambe yanzu yake gaya mun cewa ya matsalolin nan na social media yanzu aure da suka zauna sulhu wanda suka mutu ya san sun fi biyar a anguwan nan wasu ba a faɗi akwai matan da ko mazan da suke da matsala ta social media suna jin kunyan su fito su faɗa to wanda suka iya faɗi su ne jama'a za a yi malamai za su yi tunani a matsalar na da yawa waɗanda suke da matsalar ba su iya faɗi sun ninninka wanda suke iya faɗi somaliya ba da shawara ba komai ake faɗi ba amma waɗannan fitintunin yanzu suna nan da yawa platform iri-iri wanda ake cutan mutane na kuɗi mata na shiga mazan ma na shiga yana ta haifar da fitina tsakanin al'umma Allah ya samu dace Allah ya tsare mu sai kuma a cin ajanda na karke wanda shi ne za a saurari jawabi daga godiya daga wajen ainihin malam bashir lawal muhammad kamar yadda shugaban majalisar malamai ya gabatar da shi a wajen mai gayya mai aiki ɗan baiwa Eh, malam bashir eh, shi ne zai zo ke mana godiya miƙa godiya ga mutanen da suka halarci wannan zama da wanda suka gabatar da wannan ainihin eh, muhadara da kuma shugabanninmu da malamanmu malam bashir bismillah sai dai bauta کے جو

ake amfani da shi ke janareto Thank you. ta saurari jawabin godiya daga malam bashir insha Allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله abin da yake gabanmu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon an gabatar da shi godiya wacce ba ta da iyaka ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda ya fi cancanta mu gode masa domin dukkan waɗannan abubuwan da ake yi a ƙarƙashin ikonsa ne Allah subhanahu wata'ala ya ɗan san mana mu dukkanmu ga baki ɗaya muka samu aka aiwatar da waɗannan abubuwa na alkhairi saboda haka Allah subhanahu wata'ala muke magodiya wacce fuzza ba za su iya isar da ita ba abu na biyu shine muna godiya ga limaminmu na wannan masallaci na unguwan nan gabaki ɗaya shugaban majalisar malamai wanda a ƙarƙashin wasu da sawa a hanya da faɗakarwa duka waɗannan abubuwan suke gudana da gyara da tsokaci duka muna masa godiya Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi waɗanda suka cancanta a gode musu fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya musu wannan godiyar su ne malamanmu ga sunan da suka zo suka gabatar da wannan bayanai masu tsada a gare mu na farko malam umar shehu Zariya ina ganin wasu a tijin jikon din nan ba su san shi ba ko kuma wannan ita ce haɗuwarsu ta farko da shi dan zariyan mu ne ga sunan shi nan kuna ji to amma dai dama kaduna ai yar zariya ce zariya ce ta haifi kaduna yanzu yana zaune a kaduna ne kuma malami ne a jami'ar jihar kaduna Allah subhanahu wata'ala ya saka masa da alkhairi sannan dan uwa malam Ismail Muhammad Sahabi wanda mafi yawanci sun san shi musamman ɗalibai da suka karanci kwamfuta sun san cibiyarsa da yake ba da gudunmuwa ta karantar da kwamfuta a tsakiyar tudun wada Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi da wannan ta'aliki mai tsada da yayi shi ma ta'alikin shi wata lacca ce mai zaman kanta sannan cikin waɗanda suka cancanta mu gode musu ga fuskoki nan akwai sarkin mu na jikun wanda duk muhadarar da ake gabatarwa da shi ake yi a kowane lokaci Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake shi ya ƙara tsare shi ya masa jagoranci wannan ita ce muhadara ta sha takwas ina jin kusan tun da aka fara yinta a masallacin nan ina jin ba wadda aka yi ba tare da shi ba in ban manta ba haka mataimakansa masu goya masa baya masu anguwanni su ma ga sunan fuskoki da yawa muna musu godiya Allah subhanahu wa ta'ala ya gode musu ya saka musu da alkhairi ga baki nan mabambanta ga malamanmu nan ga Dr. Asgar malami a jami'ar Ahmadu Bello Zaria wanda wasu in basu su manta ba ko dukkan mu in ba mu manta ba yana cikin waɗanda suka taɓa zuwa suka gabatar da takadda a wannan taro da ake gabatarwa sannan ga ɗan uwa malam nura dambo shi ma yana nan ga shi nan kowa yana ganin sa da abubuwan da ake tare da shi ake yi Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi ga ɗan uwa malam Umar Harun can a baya wasu da yawa basu ga shigowarsa ba Allah subhanahu wa ta'ala ga hinan Allah ya saka da alkhairi ga fuskoki nan mabambanta ga limamin muratibi wanda ina kaddara su a cikin zuciyata da yawa tun da ake wannan muhadarar ina jin yana riga ya kowa in ya gama ba da sallah to zai zo ya kama wajen sa ya zauna Allah ya saka masa da alkhairi Allah madaukakin sarki ya kara ma rayuwarsa albarka yara da yake kokarin karantar da su alkur'ani a wannan unguwa tamu da kuma waɗanda suke ɗaukar littafai a wajensa Allah subhanahu wata'ala ya saka masa da alkhairi ga na'ibi na biyu Malam Ibrahim ya haya shi ma na hango shi Allah subhanahu wata'ala ya saka masa da alkhairi da kowa da kowa da waɗanda ba su nan na san shugaba kila jikin shi ne ya nauyi shugaba Alhaji Umar Tafida da shi ake gabatar da wannan abun amma kun san yau da gobe sai Allah kuma shekarun sun ja da yawa muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karasa masa rayuwarsa da albarka ayyukan da ya kuma Allah ya ansa mu kuma yin waɗannan abubuwan da ake faɗi na yabo muna jin tsoronsu Allah ya sani a zuciyata ina jin tsoro kullum nakan yi tunani a zuciyata cewa kada ya kasance waɗannan abubuwan da ake gabatarwa su kasance cikin hasada kyawawan ayyukan mutum suke yi duk lokacin da ake ban mutum abubuwa na alkhairi to ya ji tsoron cewa watakila alkhairin sa ne Allah madaukakin sarki yake ɗiba a biya shi a duniya shi ke ne tashi a lahira ba shi da aikin alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu da wannan yan agaji Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi da su ake waɗannan abubuwan gabaki ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi sannan ɗalibai duka gabaki ɗaya su ma gudunmuwar da suke bada Allah ya saka musu da alkhairi sauran mahalarta duka gabaki daya da yan kasuwan mu da kowa Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi muna da yan kasuwa masu alkhairi da yawa a wannan unguwar kowa ya san irin gudunmuwar da wasu suka rika badawa a gudanar da tasirai da gudunmuwa ta marayu da sauran gajiyayyu da suke badawa Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi ya tsare su ya kara ma dukiyarsu albarka sannan kwamitin wannan masallaci a keɓance su ma muna musu godiya Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi da waɗanda muka faɗe su da waɗanda ban faɗe su ba Allah ya san su ba sai mun ambace su ba muna fatan Allah subhanahu wa ya saka musu da alkhairi ga baki da Allah subhanahu wa ya taimake mu dukkan mu muna godiya gare shi muna cikawa da kafaratul majlisi muna cewa fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta na wani. Eh. kafin nan akwai janaza da aka ce za a yi karfe 8 a nan layin 36 na wata baiwa Allah karfe 8 ko 8 da rabi karfe 9 ko to ashe ma an sani Allah ya gafarta mata mace ce ko Allah ya ji kanta Allah ya gafarta mata assalamu alaikum hadha mali tashi ah, godiya dai ya bayyana daga kafofi daban-daban muna ƙara godiya